Sashen Hausa na Studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. tun juyin mulkin ranar 26 ga watan juli a nijar da kuma yin allah wadai da wasu yarjejoni tare da kasar faransa wata tawagar bunƙasa eh, tare da kasar rasha ta gudana a ranar jiya za ku ji ƙarin bayani sai kuma jakadar amurka kathleen fitz jibon a nijar ta miƙa wasiƙar jakadanci ga ministan harkokin wajen kasar nijar a ranar asabar bi ga watan disamba kuma cikin shirin na musamman za mai da hankali kan laifi na yin gudu. 嗯。 Tuma da la yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya a ranar Asabar biyu ga watan Disamba Burkina Faso da Nijar sun ɗauki niyyar fita daga ƙungiyar G5 Sahel har ma daga cikin rundunar ta abin da waɗannan ƙasashe biyu suka bayyana a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da kafofin yada labarai suka rawaito. Matakin ya fara aiki har ma da abubuwan da suka gudana a baya a ranar 29 ga watan Nuwamba in je ƙasashen biyu a lokacin wato kapota wato wannan kungiya a shekara ta da goma sha hudu g na kunshe da kasashen Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritania da kuma kasar Chadi. ministan tsaron kasar nijar janar salifu modi ya tarbi a ranar lahadi uku ga watan disamba da wata tawagar jami'an rasha babu abin da ya fito da game da wannan ziyarar tawagar rasha a nijar in ji kamfanin dillancin labarai na kasa inp tun zuwan kwamitin ceton ƙasa na cnsp dangantaka tsakanin nijar da rasha ta ci gaba da ƙarfafa musamman ma kan tsarin ƙungiyar ƙasashen sahel na ius wanda ƙasashen mambobin ƙungiyar suke fama da matsalar tsaro ta ta'addanci Kathleen Fitzgibbon sabuwar jakadar Amurka a Nijar ta gabatar da wasikar jakadanci a ranar Asabar 2 ga watan Disamba ga ministan harkokin wajen kasar Nijar. Mutuna cewa jami'ar ta diplomasiya an naɗa ta ne cikin watan Julin da ya gabata ta iso Nijar musamman a birnin mai a ranar 19 ga watan agusta 'yan kwanaki kwanci makonni kaɗan bayan jin milkin CNSP. Makomar duniya na kan haɗari a yi komi domin wannan taro kan yanayi ya taimaka Wannan furci ne ya fito daga babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa ga shugabannin ƙasashen duniya albarkacin COP28 da ke gudana a zaka a Dubai a daidai lokacin guda kuma ƙungiyar farar hula ta Afirka ta gaici shugabannin Afirka da na ƙasashen da suka ci gaba da su ɗauki matakai masu amfani ga al'ummomi. usmani birama wato konate na kungiyar ong pad da ke halarta tare na cop 28 ya yi wa wakilinmu na musamman wato muhammadu ture ƙarin haske Ƙungiyoyin farar hula na tursasawa ƙasashe masu gurɓata muhalli da su mayar da tallafin abinci na duniya ga manyan masana'antun kasuwanci domin tafiyar da ayyukan noma tare da kare muhalli. Ƙungiyoyin farar hula na jan hankulan ɓangarorin da suka amince da yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya a game da sauyin yanayi kan cewa kuɗaɗen jari na yaƙi da sauyin yanayi ya kamata su zamanto dubun dubatar miliyarorin dolar ba wai a miliyar ba. Ƙungiyoyin farar hula sun yi watsi da kasuwanci carbon da kuma yaɗa su a matsayin amsa ga bukatun saka jari tsari a fannin yanayi a afirka wani rahoton ƙwararrun ƙasashe a game da tafiyar yanayi ya nuna cewa nahiyar afirka ta yi hasarar miliyar biyar na dolar a shekarar sanadiyar sauyin yanayi tsakanin shekarar biyu da shekarar tara kuma idan muka ci gaba da ƙarfafa fitar da iska mai dumama yanayi waɗannan alƙalin za su iya kai miliyar hamsin na dolar daga nan zuwa shekarar talatin kuma hakan zai iya janyo ragowar tattalin arziki na gida daga kashi biyu zuwa kashi hudu cikin ɗari na afirka duk shekara daga nan zuwa shekarar arba'in. Mutane masu fama da nakasa sun yi bikin ranar jiya uku ga watan Disamba a matsayin ranar duniya ta su wata dama domin ganin halin da waɗannan mutane suke ciki misalin nakasassun da ke Arleta na rayuwa cikin yanayi mai matukar wahala a cewar shugaban ƙungiyar tasu Ibrahim Yahaya Jadi a cikin rahoton Muntari Abdullahi. kamar munan a yanzu a nan garin alit ya zama na duk abin da za a yi sai dai wani bi sai dai mu yi shirimar a cikin gari kuma halin su ma mutane ne kamar kowa amma sai dai mu ji an yi wani renew wani abu ne sai dai mu ji an yi shi ko muna san a ce duk abin da za a yi a ce ya shahi inda ya shahi a gaya ma kowa ya kamata a gayyace mu muna kuka da wannan akan mutanen barkin da kansu ana dama ba da mu gaskiya idan eh, saboda wai su dauki eh, niyyar damawa da mu bisa ga kungiyoyi wannan kaga kuma ba bara yake ta ba karhi yana da karhin da za a yi barkala musulla kaga bai san bai ta yi bara akwai aikin da ya kamata ita da ganta gwamnati ta dauki nauyin shi kaga akwai share share inda sare gada ake yi ta kasa ta garin ga sai dai mu ga masu karfin sanata suna share su kula ma amma hudda su ba amma da su ka ko bai dace ba ko da kuma yanzu likitocin likita likita na wani ai kamata a ce an samu kula mai an dauka ana ko da guda biyar ne ko goma a dauka mata da maza su su je su rika su rika aikin shara saboda Allah tunda suna da kare magabata su yi niyyar su kula da mu ko su dubu na hudi su kula da abin da muke ciki mu ma mutane ne kamar kowa Mutane fiye da 180 da suka kaura zuwa Bani Bangu sun samu kowannensu ɗan akuya goma da kuma ɗan bunsuru guda a matsayin tallafi a Balara yankin Talabere. Wannan tallafi ya samu ne tare da taimakon kungiyar Kuraru sai ICR musaurari karin hasken Burama Isaka shugaban mutanen da suka kaura na balayara a cikin rahoton Hassan Mummuni. Tun lokacin damuna bai zo ba ne sai sayar ta zo ta yi hira da mu. Suka ce muna za su taimaka mana lokacin damuna har ya zo ɓangaren lambuna da kiyo. Saboda waɗanda suka zo nan akwai manoma a cikinsu da makiyaya da kuma waɗanda suke aikin lambuna. Sun ɗauki mutane 180 da za su baiwa awaki. Kowa an bashi akuya goma sha ɗaya ɗaya. An wayar da kawunan su kafin a basu. dabbobin yadda za su kula da su an yi badawa na farko na biyu ba a kawo dabbobin ba da an kawo su za a kira waɗanda ya kamata a ba su zo su karɓi dabbobin mahalta kusan hamsin da suka fito daga kungiyar fararen hula da shugabannin al'ummomi na ƙananan hukumomi goma sha biyu na yankin difa suka samu horo daga ranar 1 zuwa 3 ga watan disamba kan 'yancin ɗan adam da kuma hanyoyin da ya kamata a bi mara mamudu kwadonatan kawancen ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam a cikin rahoton mani musa gwamnati ya kiyaye haki ya ɗauki duk matakan da talaka zai samu hakin shi in ba a samu hakin ba a kiyaye take haki ko talaka ko mutane su take ma junansu ko hukuma ko soji ya take ma wani kenan in aka kiyaye za a samu dama a waye ma kai mutane su san hakin su ka san wani lokaci take haki rishin sani ne ke sakawa in kai baka san hakin ka ba baka san wannan hakin wani ne ba kenan zaka je ka take amma baka sani ba kuma doka ya hau kanka tunda ba a uzurin cewa ban san doka ba kowa da kowa ya mai da hankalin shi kar ya shiga hakin wani a sasanta a yi haƙuri da juna in kuma aka take ma haki in kai ga an shiga hakinka ko an maka cin zarafi kar ka ɗauki mataki kai da kanka ko hukuma ne ko zoji ne ko gwamnati ne ko wani talaka ne ya ci maka kar ka ɗauki doka a hannunka mu 'yan farar fula muna nan ko ko ma gidan juju Mara Muhammadu kenan a cikin wannan rahoto. A wannan mako a Dakwaro al'ummomi suna cikin wani hali na bambanta zuwa na samun wutar lantarki da kuma ruwan sha. matsalar da ta yi kamari a dakwaro misalin a ranar jiya lahadi inda elai da dama suka kasa dafa abinci dalilin wannan matsala musarar wasu daga cikin su a cikin rahoton adamu umaru matsalar ruwa tun da muka tashi a cikin garin da ƙoda take karewa ba mu san mine ne ma matsalar ma ba mu iya cewa kaza ne ma matsalar ruwan da ƙwaro shin wuta ce babu ko ko mai ne babu ko ko injuna ne abba eh, eh, kunnawa mu matsalar ma ba mu san ta ba tun karhe shidda na asuba marbin mu da ruwa da wuta har zoki yanzu ina ce maka gidajen mu sai da muka samu ruwan fiya wata muka samu muka girki girki ni wannan tun da azaurin kina wurin na rantsi da Allah ka san tun da kai tun sha biyu dake wurin ga ruwa azurki ce ce a sai ya cika shawani ka gane ni ce a na rige kai ce a ni ce to shikenan ya ruci ka bani ya cika zai gusa ana na sai ga wani ya rushi ma rugo ci min sai ya cika shi bani shikenan dangala yanzu na fara ciki ina ga rabi ido tun da azawar har yanzu nan tsaye babu wuta babu ruwa babu wurin babu samutu bai kamata a ce an ka doki wuta ba a ce a samu dogon lokaci wajen kusan inji guda a ce babu ruwa ba mun da farko dai ba matsalan mai bace ba in mai ne ana sai da mai kuma ruwan ga kuma biyan su aiki in baka biya ba lokaci kuma zuwa za a yi a zo a yanki Filin kokowar birnin agadarsa ya shirya tsaf domin karɓar gasar cin takobi karo na 44 da za ta gudana daga ranar 22 zuwa 31 ga watan Disamba. In ji daraktan fasaha na kungiyar kokowa ta ƙasa a yin wata ziyarar gani da ido a jihar ta Agadez a ranar 2 ga wata. Malam Barka Akuda a cikin rahoton Musa Mamman. Filin kokowa komai ya daidaita mun bincike fitilu wannan shine filin kokowa da zaran an tanadi kaya to za a samu nasarar yin wasannin. abinda na gani gaskiya ya gamsar da ni a matsayina na kwararre. Ana iya shirya duka wasu wasanni na kokowa a filin ko a yau ma. Da na zo abin ya bani mamaki ganin cikin ɗan kankanan lokaci aikin da aka yi akwai waɗansu 'yan gyare-gyare da ya kamata a yi su ma za a karasa su kafin ranar da za a fara kokowar mun ji a gidan samari da 'yan mata mgc nan ma an gyara saboda kwamɓala kokowa tana haɗe da tarurrukan wasannin al'adu daga nan mun je gidan sauke baki cikin makarantun boko da wata santa gaskiya abin ya ƙayatar. yanzu sai mu na musamman laifin gudu na kasancewa idan wani direban mota ya san ya yi haɗari da ya janyo kuma bai tsaya ba domin kaucewa laifi ko hukuncin da ya rataya kansa a tayar liman ahmed aga alkali a cikin rahoton anise karim alkali menene laifin gudu laifin gudu na faruwa ne idan wani matukin abin hawa ya haddasa hatsari cikin ya sani amma ya ki tsayawa kuma ya kokarin tsira daga gurfana a gaban shari'a domin amsa laifin da ya aikata a wani mataki ake dora laifin gudu Laifin gudu an yi maganar shi a babi na bakwai na kundin hukunta laifuka na kasar mu babin da ke da alaka da kisan kai da raunin da ba na son rai ba. Sashe na ɗaya ya yi magana a kan kisan kai da raunin da ba na son rai ba. Shi kuma sashe na biyu ya yi magana a kan laifin gudu. Waɗanne abubuwa ne ake haɗawa a laifin gudu? Kamar yadda ayar doka mai lamba 274 ta kundin hukunta laifuka ta tanada sai idan wani direban abin hawa ya yi hatsari ko kuma ya zama dalilin haddasa hatsari sannan kuma sai an tabbatar da cewa ya yi gudu bai yi niyyar tsayawa ba saboda kada a tuhume shi da laifi. wane hukunci ne yake ga mai laifin gudu? Eh, Hukunci dangane da laifin gudu kamar yadda har wayo ayar doka mai lamba 274 ta tanada shine zaman kaso na daga shekara daya har zuwa kasar shekaru goma da kuma biyan tara daga jikka 50 har zuwa jikka 500. Me ake iya rikewa da laifin gudu? Laifin gudu ba komai bane illa mutum ya kokarin ya gudu bayan ya zama dalilin faruwar hatsari wato ya ki tsayawa don kada ya dole hatsarin da ya janyo. Menene bambanci tsakanin laifin gudu gudu da kuma laifin rashin tsayawa na kawowa wani agaji. Kada a haɗa laifin gudu da laifin kin taimakawa mutumin da ke cikin haɗari wanda ke zaman kin agazawa mutumin da ke cikin mawuyacin hali alhali yana iya yin hakan ba tare da wani abu ya same shi ba wannan laifi ba na gudu ba ne. Menene bambanci tsakanin laifin gudu da laifin kin yin biyayya? Laifin gudu ya kamata a bambanta shi da kin biyayya, wanda shi kin biyayya kin bin wani umarni ne da wani jami'in hukuma ya bada. To ina ganin duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan sashen Hausa na Studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.